barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin al'imam bukhari da ke nan rijiyar zaki a wannan yammaci na laraba daren alhamis yau biyar ga watan juba da sani hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda kuma yake daidai da ashirin da daya ko ashirin da daya ga watan biyu miladiya ta dubu biyu da sha takwas a wannan majalisi wadda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabi da tsayyar wa rafi da da tsayyar wallafar mashurin malamin nan al'allama al'imam muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jawziyya wannan shine darasin mu na 81 kuma ba mu gushe nan muna cikin alkar ɗin da ake faɗa lokacin kwanciya bacci mun karanta wasu a baya abinda ya rage a wannan babin shine hadisin al-bara ibn azib radiyallahu anhu yace wa fi sahihayn an al-bara ibn azib radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك الحديث وانا حديثي كمان دي شيء أنا تكين صحيح البخاري لمسلم البخاري لمسلم تكروي توشي لك البراء بن عازم الله قال مسير ده يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا أتيت مضجعك إنك ذو يمكن تلك fatawabba'u mu aka lissala to kai alwala irin alwalarka ta sallah sun mafaji ala shekikal aiman sannan ka kwanta a gefen ka na dama wa kul ka ce allahumma inni aslamtu nafsi ilaika ya allah na sallama kai na gare ko na sallama rai na gareka, ka wa wajjahtu wajhi ilaika kuma na fuskantar da fuska ta zuwa gare ka wa amri ilaika kuma na fawwala al'amari na gare raghbatan wa rahbatan ilaika, domin kwaɗayi da kuma tsoro zuwa gare ka la malja wa la manja minka illa ilaika, babu mafaka babu kuma matsera daga gare ka sai zuwa gare ka amantu bi kitabika allazi na yi imani da littafin ka wanda ka saukar wa bi nabiyyika allazi da annabinka wanda ka aiko fa in mitta bitta ala alfitra to idan ka mutu ka mutu kan addinin musulunci waj'alhunna akhira ma taqul kuma ka sanya su waɗannan kalmomi su zama su ne ƙarshen abin da zaka faɗa a wani hadisi kamar da muka ce yana cikin sayyid bukhari yana cikin sayyid muslim yana cikin littattafai da dama kuma littattafan sunan abu dawo tirmidhi zina sa'i a cikin al-kubra ibn majah musnad imam ahmad sunan ad-darimi da surayto wannan hadisin حديث من مشهوري حديث عن البراء بن عازب عندما متاني ديوا سكرويت في دولة سمره إسحاق الحمداني سمر آه، سعيد ابن عبيدة العلاء آه، المسيب العلاء بن المسيب عن عن عن البراء فيما أنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أوت رواية يا فتى وشي براء عن براء بن عازب وتروى الشعري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مرجعا إذا انتظوا فانشها وتروى أن رسول الله أنه ذكر لرسول أن رجلا قال له رسول الله شعونا متلني أن نبي في جارة ولكن شيء وانا متلني كما وتروى يتزو تبري لا من الشيء وعشيني البراء شكرا لما تمن يا بينا شيني البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي صلى الله عليه وسلم في جارة إذا يزو وجم a wata ruwayar idan awaita ila firashika in ka zo wajen shimfiɗar ka za ka kwanta ka gama duk abin da kake yi ka zo ka kwanta to annabi sai ya gaya masa abubuwan da zai yi ya ce da farko ka tawabba wa go aka lissala ka yi alwala irin alwalar ka ta sallah ka yi alwala irin alwalar da kake yi in za ka yi sallah domin kalmar alwudu da larabci takan iya ɗaukar ma'anar ka wanke jikinka ma kawai a harshen larabci idan ba a fassara abin da yaren shari'a ba to alwado yana iya ɗaukan ma'ar wanke hannu ma kaɗai da ake masa alwala wani a harshen larabci kenan amma shari'a ta faɗaɗa ma'anar alwala sai bayanin kuma yadda za a yi to da alƙur'ani ya zo da bayanin cikin suratul ma'ida إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق حجوا في aya to wannan ita ce alwudu shar'i to shi yasa annabi sai ya kara masa cewa wudu aka lissala domin idan ya ce fatawabba kawai to wannan iya yin tawili ya ce ana nufin ka wanke jikinka ko ka wanke fuskarka ko ka je ka kama ruwa eh, to amma aka ce wudu aka lissala irin alwalar ka ta sallah to kai ma ka san wace alwala ake yi eh, to wannan shi ke nuna ana buƙatar ka kwanta cikin tsahara in kana yi kana yi wa ka kwanta cikin tsahara kamila ya zama babu wani abu ko na jaraba a tare da kai to ka yi haka idan kuma hakan ba za ka samu wato ka je ka yi wannan alwala kada ka ce ko akwai janaba a cikinka a ko da janaba mutum zai shi yasa ya nana ta maka cewa wudu aka lissala irin alwalar ka ta sallah wannan ba wai alwala ce da zai yi sallar ba a alwalar irin ta sallah saboda ka kora da janaba a jikinsa. ana buƙatar sunna ce ko mundubi ne mustahabbi ne ya yi wannan alwala alal akalla ya kwanta a cikin wani abu na ɗahara ko da ko ba cikakkiyar ɗahara ba kuma watakila in ya je wannan alwalar in ya je zai yi wannan alwalar ya samu ma himma da nishaɗi ya ga to in ma janaba ce bare kawai ka kawar da ita kaga ta taimaka zuwa yin alwala ya taimaka wajen ya samu cikakkiyar ɗahara sannan kuma in ya kwanta da wannan alwalar to ko da wani abu ya kasance Allah ya karɓi ransa a cikin wannan baccin to zai kasance an tashe cikin masu tsahara cikin masu tsarki zai tashi cikin tsarkinsa shi yasa ake so ya kwanta a cikin a cikin tsarki din ko da ko bai samu cikakken tsarkin ba ya samu wannan wato wannan alwala din saboda ana tayar da mutane yadda suka kwanta mujahid ibn jabr kamar da ke cikin littafin abdurrazzaq sana'anu yake cewa mujahid ibn jabr yana cewa qalib ibn abbas la tabitanna illa ala illa wa anta qahir la tabitanna illa wa anta qahir fa innal arwaha tub'atu ala ma ma matat alayhi ce kada ka kuskura ka yi bacci sai kana da tsarki domin rayuka ana tashin su akan abin da suka mutu akan ta saboda ka kaskai kuskura ka kwanta ba ka da tsarki don kada ajalin ka ya zo maka a wannan yanayi a tashe ka ba cikin tsarki ba saboda ka annabi yake gaya wa abin abdullahi dan abbas yake gaya wa ta mujahid kan cewa ya haka akwai ruwaya da ya kawo ta abu da ijili abu muraya al ijili yake cewa ah, babu wani musulmi da zai kwanta yana da tsarki ba sai ya kasance ya kwanta yana da tsarki kuma yana ambatan Allah subhanahu wata'ala a wannan kwanciyar face wannan shimfiɗar tashi ta zama ta kamar masallaci domin zai zama kamar yana cikin sallah ne ya kwanta da tsarki kuma yana ambatan Allah ta da ya kwanta to zai zama kamar yana cikin sallah ne da ambatan Allah na ka gurin kwanciyar tashi sai zama masa kamar masallaci in kuma ya kwanta babu tsarki sannan ko babu ambatan Allah shi ke nan sai gurin kwance ya zama mata ya zama mata kamar makabarta sannan kuma idan idan ya tashi ya tashi kamar mushi to saboda haka ana bukatar a ce mutum ya kwanta cikin tsahara ce idan a taita mafja'aka fatawabba wudu'aka lis-salah ثم اضطجع على شقك الأيمن sannan ka ka kwanta akan abin man gefen ka na hau na dama ba wannan daga cikin wato adab ne na dubba ne na kwanciya bayan ta yi alwala ka zo kwanciyar kuma ka kwanta a kan gefen dama kwantawa a kan gefen dama sun ce yana da amfani hatta a likitance yana da amfani domin ya fi ba wa mutum nishaɗi idan ya kwanta a cikin abin sannan suka ce hatta abincinsa da ya ci to ya fi wato amfani yayin da ya zama kwanciyar ta farko akan abin da sani sannan tashi daga bacci ba zai masa wahala ba babu laifi dan ya buƙaci juyawa ya juya amma dai a sa'ar farko da zai kwanta to yana da cewa ya kwanta akan gefensa na dama kwanta akan gefensa na dama to amir sallar yake bada wannan wannan shawara ko wannan sunna din sannan kuma abu na uku sai ya ce da shi wa qul allahumma inni aslamtu nafsi ilaika bayan ka kwanta a kan gefen dama sai ka ce allahumma inni aslamtu nafsi ilaika ya allah ni na sallama raina gare ka wato na miƙa raina gaba ɗaya tana hannunka in ka ga dama ka sako shi in ka ga dama ka rike shi ce ومن يشاء الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى saboda haka na sallama wannan ran yanzu na yana hannunka sai da ka ga dama da shi in ka ga dama ka rike in ka ga dama ka sako shi ni dai ba ni da wani katabus yanzu ina hannunka sai da kai da ni sannan wajjahtu wajihi ilaika na fuskantar da fuska ta zuwa gare ka nan na fuskantar da fuska ta zuwa gare ta shiri na wato tsantsanta niyya ta gare ta cikin lamura na babu wani wanda na sa a cikin lamura na sai kai ina yin komai saboda kai ina barin komai saboda kai kamar yadda annabi ibrahim a.s. salam yake cewa inni wajjahtu wajhi الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين فإني وجهت وجهي وجهي للذي فطر السماوات والأرض na fuskantar da fuskata ga wanda ya kaji halittar sammai da ƙasa sai na fuskantar da fuskata ma'ana na tsantsanta aiki na gare shi domin shi ya kaji halittar sammai da ƙasa saboda ka bawa a nan yana cewa ya ya mai da ayyukansa gaba ɗaya na Allah ne saka babu wani abin da yake yi don wani ko ya bari don wani sai don Allah wa fawwattu amri ilayka kuma na fawwala al'amari na zuwa zuwa gare ka ma'ana dukkan wani al'amari na ba zai yiwu sai na dogara da kai sai bayan ka wato na samu ka na samu ka bawa baya iya komai sai da taimakon Allah subhanahu wataala saboda ka komai na wayar yana ka saboda ka kai ne mai iko da ni kai ne mai iko da lamurra na duka kamar yadda ya zuwa alqur'ani wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad ina wato mayar da al'amari na duka ga Allah domin Allah shine mai ganin bayansa haka bawa anan yana cewa ya kowwala al'amarinsa duka ga Allah subhanahu wata'ala shine wanda yake rike da ragamarsa sai abin da ya ga dama shi zai yi da shi ragbatan wa rahbatan ilaika ragbatan ay fi ina fatan samun ladanka ina fatan samun Abin da kai min alkawarinsa na na sakamako sannan wa rahbatan min iqabika wa ghadabika ina kuma wato boro daga ubar ka da fushinka wanda wannan ce sifa ta mumini kullum yana kudin ya samu lada daga Allah subhanahu wata'ala da sakamakon da ya masa alkawari akan ayyukansa na kiri yana kuma jin tsoron fushin Allah da kamunsa da hukumarsa kan abin da zai yi na sabon Allah wadda ce sifa ta mutanen kirki a haka suke rayuwa tsakanin kwaɗayi da tsoro suna kwaɗayin lada da sakamako na ubangiji kan ayyukansu na kirki da suke yi sannan kuma suna jin tsoron ubangiji su wani wata ala ya kama su akan wasu laifuka da suka yi ko waɗanda suka yi ba sani ba ma suna tsoron hmm? eh ana sani amma a wannan tsanuskar babu akwai shi a cikin ruwaya amma ana da babu za magana za magana a kan eh, ragbatan wa rahbatan ilaika ina mai kwaɗayi da kuma tsoro zuwa gare ka wato ina kwaɗayin samun abin da ka tanadar wa bawanka kan ayyukansa na kirki ina kuma jin tsoron abin da ka tanadar wa waɗanda suka saba maka wanda ita ce sifa ta mutanen kirki har kullum suna rayuwa tsakanin kwaɗayi da tsoro tsakanin sa rai da kuma fargaba da tsoro ba sa sakin jiki ba kuma sa ainihin fidda kauna wanda ita ce sifa da ta gabata bumini ya zama yana da ita Allah subhanahu wata'ala da ya sifanta wasu daga cikin annabawansa ya ce inna hum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na raghaban wa rahaban wa kanu na khashi'in sun kasance suna gaggawa cikin aikin alkhairi kuma suna kiran mu da bauta mana ragaban wa rahaban da kwaɗayi da kuma tsoro suna kwaɗayin abinda muke alkawari da shi na aljanna kuma suna tsoron abinda muke tsoratarwa da shi na wuta sauraka duk suna jin wannan kaga waɗannan annabawa ne mutanen kwarai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya yabe su kuma ya musu yabo da wannan sifa haka nan ubangiji wata ala da ya musa salihan bayan sa masu tashi su kiyamu da cikin dare ce ya fa junubuhum anil mazaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun yace junubuhum wato jikunan su suna nesa suna nisa da guraren kwanciyar su suna bauta wa Allah suna tashi su ta kiyamu da cikin dare khawfan wa tama'a khawfan suna cike da tsoro wa tama'an kuma suna cike da kwaɗayi suna tsoron azaba suna kuma kwaɗayin rahama da wannan shine bawan da za ka ga tafiya shi ta tafi daidai kamar tsuntsun da yake da fuke biyu to shine zai tashi amma in ya rasa ɗaya to zai zame ya bi wata hanyar daban tafiyar sama za ta yi ba idan mutum ya zama na a cikin tsoron da fargabar kawai ita ce a zuciyarsa to galibi wannan yakan yi watsi da addinin ma irin masu cewa su sun riga sun saddakar kawai wata za su saboda haka in ka masa wa'azi ce ka ka kyale ni irin mu fa kawai sai hada abi mu fa sai mun tafuta to kaga wannan ba yadda za a yi gyara saboda ya riga ya karaya zuciya shi ta gaya masa cewa shi dan ya gaya masa cewa ko ya tuba ba za a tuba sa ba tare da cewa ubangiji subhanahu wata'ala babu laifin da ba ya gafarta bawa sai dai idan bawa bai nemi gafara ba amma kofar ubangiji a abu ta take wani inni liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada Allah ce wa daga faru gaffaru hadda ba ga ta mubalaga ni mai yawan gafara amma gawa neman taba ga wanda ya tuba ya nemi afuwa ya nemi a fi masa wa amana ya imani wa amina salihan ya aiki mai kyau sun mahtada sannan ya shiryu ya tsaya akan daidai ya tafi cutar ba tare da ya dawo ya koma ruwa ba da zai ce ya tuba amma kwana biyu kuma ya koma ruwa ya kuma cewa ya tuba ya kuma koma ruwa to wannan akwai matsala tana yiwa tun farko tuba ta shi ba ta gaske ba shi yasa ya ce sun da ana sun kama ya tsaya kyan akan abin da ya yarda da shi ya yi imani a kansa haka ubangiji yana karɓar tuba ba ba bai rufe kofar tuba ba sai idan rai ta zo gargara tun ya zo gargara mutuwa ta zo masa da dangana to irin wannan ne ko ya tuba tubarsa ba zai masa amfani ba irin tuban da fir'auni ya yi hatta idza adraka darab qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin al'ana wa qad atayta qabl wa kunta min al-muslimin sai da yaji mutuwa ga dangana ya ruwa kawai ya cinye shi sai ya ce shi ma yanzu ya yi imani da abin da banu isra'ila suka yi imani da shi kuma shi ma yanzu yana cikin wanda suka mi kauya suka saduda Allah ce a yanzu kuma al'ada yanzu kuma bayan ka tabka aiki aikinka a baya kuma ka tabbata cikin mabarnata kunta da rusuli sauraka Allah ce ta wa laysa tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار Allah ce wa laita fi Allah baya karɓar tuba ta mutanen da suke yanzu ya amaru da sai a suke tafka munanan ayyuka ta idan hadara ahadahum al-maut sai mutuwa ta zo tuwa ɗayan su qala inni tubtu al yace to ni yanzu na tuba ya ga mutuwa Allah ce ba a karɓar tubarsa haka nan wala lazina ya mutu na hukun kufar da waɗanda suke mutuwa kafirai su ma wannan sun riga sun tafi da kafircin su sai sun gaba da sakamakon su babu kuma maganar a yafe musu to amma idan mutum bai kai wannan matakin ba kuma ba a zo lokacin da rana za ta fudo ta za ta fudo ta ba to Allah subhanahu wataala yana karɓar tuban bawa inna Allah yaqbalu tawbatan tawbata 'abdihi ma lam yughadir ko hatta yughadir malami barbu Allah na karɓar tuban bawansa matukar bai shiga gargara don haka tsoro shi kaɗai a cikin zuciya yana bayuwa yana kaiwa zuwa ga yanke kauna da fitar da tsammani saboda ka duk irin laifin da mutum ya yi to ya yadda cewa Allah na iya gafarta masa in ya zo ya tuba ƙofar Allah abu da kada ya cewa irin mu'amalar da mutane suke wa junansu irin da Allah yake musu Allah ba haka yake ba ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim sai ya ku waɗanda suka suka wato zaki wajen saban Allah shi da asrafu ala anfusihim suka zaki suka wuce iyaka wajen saban Allah wajen cutar da kawunan su Allah ce la taqnatu min rahmatillah kar ku fitar da kauna daga rahmar Allah kar ku cire kauna daga rahmar Allah inna Allah ya kuru zunuba jami'an Allah na gafarta dukkan zunubai to duk wani zunubin da mutum zai tuba Allah zai yafe masa Allah zai yafe masa da Fir'auna ya tuba ya bi Annabi Musa alaihi salam da duk wannan tabargaza da ake aike a baya sai Allah ya yafe masa da abu jahal ya tuba ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam da yanzu yana cikin manyan sahabbai eh yanzu da ake ce abu jahal sai mace ce radiyallahu anhu amma yanzu sai dai a ce la'anar Allah ya mutu la'ananni ya mutu la'ananni saboda haka yawan saɓon mutum ba zai hana Allah ya karbe shi ba matukar zai zai dawo ya tuba ya yi nadama ya cika sharuɗar tuba da ake bukata Allah ko fasa abu da take إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء مسيء الليل النبي يقول الله نشنفر أنا سدددري dan mutumin da ya laifi da rana ya zo ya tuba da rana ya shimfiɗa hannunsa don wanda ya laifi da daddare ya zo tuba haka Allah yake kullum ubangiji haka yake wannan wato irin wannan ta goma shi ga bayansa to amma Allah ya ya wannan ba zai hana bayan nashi su cikin abin da suke ba hmm? to shi yasa ba a san tsoro ya yawa ka duba hadisin mutumin da ya kashe rai tasa'in da ta ya nemi a nuna masa wanda ya fi kowa ilimi a bayan ƙasa sai aka yi rashin sa'a sai aka nuna masa mutumin da yake mai ibada ne amma jahili yana da yawan ibada a ambatan Allah da zikiri da tasbihi da da annabi amma kuma jahili ne baya sauraron karatu baya karatu to da aka je aka yi masa tambaya ya yi masa tambaya ce ga laifin da ya yi a rayuwarsa to kafin turgumin dan ta'addan ga irin aika-aikar da ya yi amma yanzu ka tuba yake so ya dina da ya ji irin laifinsa rai ta taɗin da tara shi kai ya za a ana gafarta masa kai ba ka san ta lokacin kai to kawai sai da tun da babu gafara sai suke na ɗari Ba zai ta tafiya da lambar bata cika ba sai karasa da shi amma duk da haka bai fitar da rai ba ya sake cewa a nuna masa wanda ya kowa ilimi a garin sai aka yi ta'a wannan karan sai aka nuna masa malamin gaske to da yaje sai ce waye ya isa ya shiga ka da kowa ba shi da tsakaninka da Allah ce to amma ka je ƙasa kaza akwai mutane da nan da ka zauna cikin su ka wa Allah ya gaya masa haka ne domin wannan zai taimaka masa tuban tashi ta dore domin iya tuba yana garin ba mamaki a kuma har su tashi kuma koma adabarsa domin tana yiwuwa wasu su gan shi ci gaba da gaya masa wasu maganganu da ake gaya masa ko wasu sunaye to kuma wannan tsumin nashi ya kuma tashi to amma in yana garin da ba a san shi ba to kaga babu wanda zai tuno masa baya kuma tana yi wa a cikin garin da yake akwai abokansa wanda watakila ma akwai wanda su suka sace wannan hanyar suna nan kuma to yana nan ba mamaki su gaba da farautarsa su koma mai da shi ruwa amma in je garin da babu irin su garin mutanen kirki to zai tasira da mutane shi yasa su ba idan ana son mutum ya tuba tubansa kuma ya dore to a raba shi da waɗanda da yake tare da su suna samun ba zai yiwu yana cikin su tsamo tsamo kuma ya ce zai tuba kuma tubar tashi ta yi karko da wahala to amma sai ya bar su sai koma cikin salihai zama da mutanen kirki yana tasiri a rayuwar mutum sai sa Allah cewa annabi sa wasu birnin saka ma allazi la wala rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhi wa la ta'du aynaka anhum turidu zinata hayati dunya wa la tuṭi' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a a wa kana amruhu furata idan har annabi Allah ya ce ka ha urkurtar da kanka tare da mutanen da suke kiran ubangiji safa da yamma wanda yana nuna maka muhimmancin zama da mutanen kirki zama da mutanen kirki zai za ka tasirce ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-jalisu salih matalul jalisu salih wal jalisu sayyi ko wal jalisu su misalin mutumin da yake zaune da abokin zama na kwarai da wanda yake zaune da abokin zama da ba na kwarai ba kamar misalin wanda yake zaune da mai da turare sai da turare ko dai ya san maka ko kuma ka saya ko ka ji ƙarshen ko bai san maka ba ka saya ba dole ne zai bari ka da karshen dan ba zai iya halaka ba to kaga dai ka karu da shi ta ko ta ko ka karu to wannan shine misalin mutumin da yake zaune mutane kirki zai ga biuna na suke ko su koya masa ko ya gani ya koya da ya irin abin da suke yi shi ma ya samu rahota wanda kuma yake zawa da mutanen banza kamar wanda yake yake zama da makeri ne lokacin da yake cikin aikin tsirarsa yana busa zagazigarsa to kaga in ma dai ya kona ka in ma ko kuma ka ji wani wari yana tashi kauri da wani yana tashi saura ka dole zai ko dai wani tsantsatsi ya zubo maka ya kona maka riga ko ya kona maka jikinka ba ko kaurin da yake tashi ya dame ka kaga dai ba ba alheri zama a gurin kuma kai ba kuma kai ba koya za ka yi ba to shi yasa ake son zama da mutane kirki to shi yasa sai ba ka shawara ya tafi wannan gari domin ya tuma su ta cika haka nan wanda zai zama rafubatan ne kawai shi cikin kwaɗayin yake ba tsoro a zuciyarsa wanda shi ba baya tsoro sai dai kawai kwaɗayi shi kawai abin da yake kawo wa ransa cewa su a lahira dole ma su samu don abin da ake ba zai yi wa a ce an yi ba su za su ci nan za su ci can a haka yake ɗaukan kansa ko yana jin cewa ko wani ya tsaya maka? wanda suke ganin cewa ai wani ya tsaya maka. suna tare da shehi ko suna tare da wani abin nan saboda haka yana ganin ko an je lahira ko menene ya yi shehi zai tsaya kaskare shi gaban Allah wanda kuma a sallallahu alaihi wasallam cewa ma min ah, ma minkum min ahadin illa wa yukallimu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuma babu wani tsakanin ku sai Allah ya magana da shi shi da shi babu wani tantafinta ba magana da wani ya zo tsaya har ya zai baka kariya ko ya maka lauya babu kai da Allah za ku za to shi ba wanda zai sanya fatar kawai a cikin zuciyarsa babu tsoro to shi ma da wuya ne da ya karkaci hanya ba domin zai yi ta yin abin da ya ga dama daga ganin cewa shi ya tafi wani abu a gurin Allah ta ka shi in an je lahira ma su ne a gaba gaba wajen shiga aljanna to shi yasa ake so a haɗa biyu ragabatan wa rahama kar ka fitar da rai kar ka kuma zama sa ran ne gaba Ya ce a cikin wannan a cikin ruwayar bukhari da muslim bayan ya ce wa fawwattu amri ilayka akwai wa alja'tu zahri ilayka wa fawwattu amri ilayka akwai wa alja'tu zahri ilayka kuma na jingina baya na gare ka jingina baya a usul da suka zo gaba ɗaya na shi littafin littafin alwabil sayyid nuskar da suka zo babu wannan ƙara. ila in kaga anaka an ƙara to shi mai bugun ne ya kankan ba ya ƙara amma ba Eh? ba al'asir asalin alwal musai ba asalin alwal sai ba kalmar ta faɗi eh, saura kan kan baki eh eh, eh amma ba a asalin littafin ba shi dai kawai tun da ya ga ruwayar akwai ko watakila shi ya mahaddace addu'ar da ya ƙara kuma a ƙa'ida ta ilimi ba haka ake ba sai ka ce ga yadda yake amma akwai kaza a nan da babu ba ka zuwa kawai ka canza masa wani lokaci in aka buɗe haka sai a yi gyaran gaggan amzana zai zama shi ke da yin shike da daidai kuma ka shigar da naka za ka sai ka je footnote ka je hashiya ka yi bayanin cewa ga yadda ka samu a asalin safin amma ga yadda yake a cikin ruwaya ba da mai karatu sai ya fahimci inda aka sa gaba amma kawai ka buɗe kawai ka zuba naka a ciki to in ana barin haka wata rana kuma wani zai zo ya barna so da ta nuskanta ku ba aiki a kai mata na ilimi ba aiki ne na 'yan kasuwa وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وما لا جنجي نقدم بايا ناقريك أنا أنا نفن دوغرو wanda zai dogara da abu ya bashi wata kariya ta yakan jingina bayansa a ciki wanda yana nuna ya dogara da Allah subhanahu wata'ala cikin lamurransa ko menene zai yi yana buƙatar tallafi da taimako daga Allah subhanahu wata'ala kuma haka bawa yake bawa baya miƙewa ya tafiya yadda ya kamata sai da tallafin ubangiji ko menene na ba zai yiwu ba ko kana jin kamar kai kaɗai kake yi to ba kai kaɗai kake ba tallafin ubangiji kake duk wani abin da za ka yi kana buƙatar tallafi da taimakawa da agazawa daga Allah subhanahu wata'ala shi yasa du'ar mu cikin sallah muke cewa a cikin karatun fatihar mu muke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kaɗai muke bautawa kuma kai kaɗai muke neman taimakon ka domin bautar ma ba za su yi ba idan ba da taimakonsa ba in Allah bai taimaka maka ba to bautar sa ma da ba za ka iya yi ba ka abin da duk kana yi to taimakon Allah ne yasa sa Allah subhanahu wataala ya yi kira akan a dogara da shi tawakkal ala hayyin da la yamut ka dogara da wannan rayayyen da baya mutuwa shine Allah subhanahu wataala la malja wala manja minka illa ilayka ana cewa la malja ملجأ بالهمزة من جاء كما بالقصر بالقصر هو كما كتير دكا سكا كلمس الحمزة كتير ملجأ ومن جاء shi ne suke kira da istiwa a larabci saboda asalin kalmar manja ce to amma saboda malja din tana da hamza to sai su haɗe ita ma'anin ta hamza ko ka cire hamza duka ya zama malja wa malja shi shi ne ɗaya ta tafi tare da ɗaya ko dai mai hamzar ta tafi tare da marar hamzar ita ma a cire mata hamzar ko kuma marar hamzar ta tafi tare da mai hamzar a ɗora hamzar kansa ah, ko kuma ɗaya kai mata hamza ɗaya kuma kai mata kai mata kasar ka ce manja in ka ga dama kuma kai mata tanwin ka ce manjan la malja wa la manjan bitanwin ko bil kasar duk wannan fuskoki ne da yara لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك لا ملجأ باب باب مفكا ولا مل ولا مل منجا باب مسيرة إلا إليك سيزوا إليك معناه با إن ذاك بورك فكي كقوي وأنا ba ka da za ka je in Allah ya rarrafo ka ka ce ka ɓuya haka nan babu za ka ce ka tsira saboda mai saboda a ƙarƙashin samaniyar take kuma akan ƙasarsa take tafiya to ka gaya ina za ka je inda babu samaniyar ta ko inda babu kasarta in har za ka iya guduwa to sai dai ka fita daga ƙarƙashin samaniyar Allah ka sauka daga ƙasar Allah sannan sai ka iya samun inda za ka biya to kaga ko wannan babu to Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne wanda idan ana jin tsoron sa gurin sa ake guduwa duk wani abu kana jin tsoron sa guje masa kai kai ya zo gurin ka amma shi Allah in kana tsoron sa to gurin ka kake guduwa dan gurin sa ne zaka samu shi ce wa firru ila Allah ruga zuwa ga Allah saboda ka in ka masa laifi to ka ruga wajen sa a yanzu in ka yi wa mutum laifin tsirewa a ce wanted ko ce ai ana neman sa ruwa a jallo ai ta baka hotonsa ya tsere to amma shi Allah in kai masa laifi to in kana son ka zauna lafiya ruga wajen sa saboda ba inda za ka shi yasa Allah ce fafirru ila Allah ku ruga wajen Allah ku guje ku tafi wajen Allah hmm. Allah ce kalla la waza ila rabbika yawma idhin al-mustaqar la waza babu matsera matabbata a wannan ranar zuwa ga ubangiji saboda ka duk inda bawa ya zama rara gefansa gurin Allah din zai koma Allah ce ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan fa mulaqi ta kai dan adam ne fafutuka ne zuwa ga ubangiji kuma sai ka haɗu da shi sauraka duk inda ka je ka komo wurin za ka koma sauraka bawa anan yana nuna cewa yana ƙarƙashin mulkin Allah ba shi da wani katabu sai yadda Allah ya da shi la malja babu mafaka wa la manja babu matsira minka daga gare ka illa ilaika sai zuwa gare ka ba iya tsere maka sai dai a koma wajen ka amantu bi an allazi na nayi imani da littafin ka wanda ka saukar al'kur'ani na nayi imani da cewa saukakken littafi ne daga gare ka kai ka saukar da shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana kunshe da shiriya da haske bin sa shine zaman lafiya kauce masa shine shiga wahala da lalacewa duniya da lahira na yi imani da wannan littafi littafi ne wanda babu wata barna da take zuwa masa ta gabansa ko ta bayansa gaba ɗayansa gaskiya ne duk labarukan da suke cikinsa gaskiya ne hukunce hukuncen da suke cikinsa gaba ɗaya adalci ne na yi imani da cewa wannan littafi haske ne rayuwa ce idan babu shi to babu haske cikin rayuwar al'umma idan babu shi to babu rayuwa tare da al'umma ne amantu bi kitabika allazi anzala na yi imani da littafin ka sauka Wani imani da littafin Allah yana nufin yin aiki da abin da littafin ya kunsa na karantarwa na ciyarwa eh, na nusarwa na umarni da hali aiki da wannan ne ma'anar an yi imani da abin sannan wa bi nabiyyika allazi arsala da kuma annabinka wanda ka aiko shine annabi sallallahu alaihi wa sallama na yi imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ta aiko da annabi ne Muhammad ibn Abdullah al-Arabi hashimi wanda aka haife shi a Makka ya rayu shekara goma sha uku a Makka ya yi hijira zuwa Madina ya yi kira zuwa ga kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala ya yi fafuska wajen kafa addinin musulunci har Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi nasara na yi imani da abin da ya zo da shi na yi musulunci na gaskiya na yarda da sunnarsa zan bi sunnarsa zan yi aiki da sau da kafa wannan shi ne ba'adar imani da annabin da ka aiko imanin da annabin da ka aiko fa in mitta to shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a wata wayar annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya zama shine karshen abin da za ka faɗa ya zama shine karshen abin da za ka faɗa ko kuma daga karshen abin da wato cikin karshen abin da za ka faɗa ko da za ka faɗi wasu abubuwa to wanda ya zama yana ci fa in mitta mitta ala fitra in ka mutu ka mutu akan gangariyar musulunci wato ka mutu akan musulunci wanda shine asalin halitta da Allah subhanahu wataala ya wa dan adam saboda haka za ka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kana wato fari idan kuma ka waye gari kamar yadda zo a cikin wata riwaya da idza asbahta asabta khairan in ka mutu a cikin wannan baccin wannan kwanciyar Allah bai ba ka damar tashi ba to za ka tashi kan musulunci su malamai suka ce kamar ka mutu akan kalmar la ilaha illallah man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala aljanna wanda duk ya zama karshen maganar sa ce la ilaha illallah to zai shiga aljanna wanda duk ya mutu akan wannan to ya mutu akan addinin annabi ibrahim alayhi salam ya mutu akan musulunci don haka zai shiga aljanna shi yasa a wata ruwayar ya zo bana Allahu lahu baita fil janna wanda ya mutu a wannan kwanciyar Allah zai gina masa gida aljanna in kuma ya waye gari lafiya Allah ya dawo masa da ransa ya tashi daga wannan bacci annabi ya ce asabta khairan to ka dace da alkhairi ka samu alkhairi za ka tashi da nishaɗin ka za ka tashi da karsashinka da taimako da ubangijinka na ubangijinka wajen alhun na akira ma ta annabi ce ka sanya su ƙarshen abin da za ka faɗa a cikin kamar da ibn hajar yake faɗa a arwaya al-kushmiha ne cewa yake waje alhunna min akhiri ma kuma haka yake a wajen cikin al-mustakhraj na al-isma'ili ya zama karshen abin da za su faɗa wato ko da ba su zama su ne na karshe ba tunda akwai wasu azkar da aka shar'anta maka yi irin su karanta kula uzai da huwallahu da da ayatul kursi to duk dai an san waɗannan ana faɗa su to wannan ma su zama cikin ƙarshen abin da za su faɗa sauraka akwai inda ya zo da waje alhunna min asiri na ce min ya nuna ɗaya daga cikin karshen abubuwan da za ka faɗa wato ba yana nufin cewa in ka faɗi shi ka kulle ba ba za ka rasa komai ba to wannan addu'ar ka ganta yadda take za ka ga cewa kusan ta kunshi duka rayuwar bawa ya sallama ka da Allah subhanahu wa ta'ala babu abin da bai bari gare shi shi kansa duk ya nika komai ga Allah subhanahu wataala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin shine abinda hadisin gaba daya yake fassarawa cewa gaba daya bawa ya sallama komai nashi ga Allah subhanahu wataala babu wani abu da yake jin cewa nashi ne shi yake da iko da shi ya mai da kansa gaba daya annan Allah subhanahu wataala sai yadda yayi da shi a ƙarshen a ƙarshen wannan حديث أشريفة الباري آه، ابن حجر ياسا ومدنى آه، الفرابري الفرابري محمد بن يوسف الفرابري بيلا بشمون آه، سكرويته للتاف من سيو البخاري الجانب الصحيح يكي تشيوا يا بلا رد وانا الدعاء أكام هالشان تروك سنزيف وانتا كون سي بنش أنشكين بتشي أنظومة أنا تشيوا وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى سراط الحمد cikin bacci sai ya mafarki wani yana karanta masa wani ayat shi da ya zo kwanciya karanta wani kawai sai da ana ce masa wa hudu ila tsayin alqawl an an shiryar da su zuwa ga magana mai kyau mai daɗi wa hudu ila tsira farshani kuma an shiryar da su an nuna musu tafarki maje tafarkin Allah shahidu kaga wannan ru'ya ce salisha Allah yana nuna masa a cikin mafarki cewa abin da ya faɗa magana ce mai kyau magana ce kuma da take kan tafarki na Allah maɗaukakin sarki sai alfasul salis fasali na uku shine fi azkar bin kibahi min an-nawm wanda yake magana akan rai na tashi daga bacci ah, idan mutum yayi bacci kuma ya tashi to in ya tashi nan ma ana son ya tashi da ambatan Allah yadda ya kwanta da ambatan Allah to ya tashi da ambatan Allah galibi ba wanda yake dacewa da wannan sai wanda bakin shi ya saba ambatan Allah saboda haka zai kasance farkon abin da zai furta in ya tashi shine ambatan Allah da zamana abin da zaka fara buɗe rayuwarka da shi bayan tashi ka da wacce shine Allah ka ambaci Allah kuma ka yi dace ka ambaci Allah din nan akan koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato ka ji wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam wajen ka faɗi irin azkar din da yake faɗa babu shakka babu ribar da ta kai wannan kwantawa bacci ka tashi daga bacci ni'ima ce daga Allah in Allah ya ga dama sai rike ran naka to kuma sai ya sake ka sai ka tashi daga cikin bacci to kaga wata ni'ima ce ubangiji ya maka ya rike ya ya ya ya abin ya ya fitar da ran amma ya da maka da kayan ka bai rike shi ba روى البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعاه استجيب له وإن توضأ وصلى قبل الصلاة imam bukhari ya fitar a cikin littafin sanin inganci daga ubada ta musamman sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallama qala ya ce man ta'arra min al-layl wanda ya farka daga barci da daddare fa kala sai ya ce la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da kuma abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamdu mulki nashi ne shi kadai yabo da godiya ma tashi ne shi kadai wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne bisa komai alhamdulillah yabo da godiya da kirari su tabbata da Allah wa subhanallah kuma tsarki ya tabbata da Allah wala wallahu akbar kuma Allah shine mafi girma wala haula wala quwwata illa billah kuma babu dabara babu wani ƙarfi sai tare da Allah sun matsala sannan ya ce Allahumma firli ya Allah ka gafarta ni au da ko kuma yayi wata addu'a ustujiba lahu sai Allah ya amsa masa fa in in kuma yayi alwala wa sallah yayi sallah ko bila salatu sai a karɓi sallar a wani hadisi yana mana bayanin mutumin da ya tashi cikin dare wato yana bacci sai ya farka ko da ba gari bai waye ba bai zo tashi gaba ɗaya ba amma dai ya farka to sai annabi ya gaya masa me zai fada kuma ga wata falala to in yana son ya ribace ta to ba ta annabi ya ce man ta'arra min al-layli wanda ya farka daga bacci da daddare fa qala sai ya ce la ilaha illallah ki babu abun bauta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu wannan kalma ce tauhidi sai za mu ga ta kunshi bangarori biyu kore bauta daga wani ba Allah ba kora cancantar wani ya zama abin bauta ba Allah ba sannan tabbatar da cancantar bauta ga Allah shi kadai la ilaha shine kore wani abin bauta kowane ne shi babu shi Allah ne kadai abin bauta na gaskiya illa Allah shi kadai ne abin bauta na gaskiya saboda ta bangarorin nan guda biyu su suke haduwa su yi su ba da kalmar shahada wahdahu tabbatar da bangaren wato isbat ne suna akwai annafi wal isbat akwai annafi shine la ilaha ka kore dukkan wani abin da ake bautawa a duniya ba Allah sawa'un wani abin nan wasu mala'iku ne ko annabawa ne ko salihai ne ko gumaka ne ko wasu abin nan wasu kwankwamai ne ko ba menene da ake bauta ba Allah ba to da kace la ilaha la ilaha kore su ka nuna babu su dukkan su na ƙarya ne ba na gaskiya ne. da kace illallah ka tabbatar da Allah bauta shi kadai to kaga kalmar wahdahu tana ƙara tabbatar da janibin tabbatarwa da shine janibin illallah la sharika lahu kuma tana ƙara tabbatar da janibin korewa can la ilaha da ka fara faɗa don haka da kace la sharika lahu ka ƙara karfafar wannan bangaren ne na cewa ba shi da wani abokin tarayya duk wani abin da ake rayya cewa abokin tarayya ne ƙarya ake yi ba abokin tarayya Allah ne to ita ce mafi girman kalma da aka taɓa yi a halittu gaba ɗaya da ita sama da ƙasa ta tsaya ah, lahul mulku mulki na shi ne shi kaɗai ma'ana shi ke da cikakken mulki duk wani mulkin da ba na Allah ba to tauyayye ne na kasashe ne cike ke da matsaloli wanda kuma kowa ya san da haka dukkan abin da kake ji kana da mulkin sa ko wani yake je yana da mulkin wani abu to tabbas wanda mulkin yana cike da tawaya mulkin Allah ne kawai cikakki walahu alhamdu yabo da godiya da kirari dukkan wata sifa ta yabo dukkan wata sifa ta godiya Allah ne ya fi cancanta ta idan akwai wanda za a yabe shi to Allah ya fi cancanta a yi ma wannan yabo saboda ka shine ya cancanci yabo a duniya da lahira wal alhamdu fi ula wal akhirah shike da yabo a duniya shike da yabo a lahira a yabe shi a nan a yabe shi a can wa huwa ala kulli shay'in qadir ko iko ne bisa komai babu abin da yake karfin sa Allah subhanahu wataala shike da ikon kowa da komai alhamdulillah yabo da godiya da kirari sun tabbata da Allah wa subhanallah kuma tsarki ya tabbata da Allah to anan a riwayar akwai wala ilaha illallah حديثنا أقول ولا إله إلا الله بايم وسبحان الله في ولا إله إلا الله سنو الله هذا كيف يقول كلب من قلاه الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر أما أصول أثل الكتاب الوابل السيد باب ونا طبعا نحن أنت أرى a ruwayar akwai kalmomin guda hudu ne annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cikin sai muslim hadithin samra ibn jundub ahabbu al-kalam ila Allah arba'un la yadurruka bi ayyatihunna bada'ta wa la ilaha illallah wallahu nabi Allah abin nan annabi magana da Allah ta so hudu ne kuma babu matsala da kowace kafara la yadurruka bi ayyatihunna bada'ta da kowace kalma kafara ba matsala su ne annabi ya faɗa alhamdulillah subhanallah wallahu akbar wala ilaha illallah ko alhamdulillah wa subhanallah wallahi wala ilaha illallah wallahu ki kowace kana iya fara da ita to waɗanda su ne ahabbul kalam ila Allah magana da Allah ya so a ciki akwai tabbatarwa da Allah subhanahu wata'ala sifofin yabo gaba daya da kuma tsarkake ubangiji subhanahu wata'ala daga dukkan wata tawaya shine kalmar subhanallah abinda take nunawa duk wani da kasa duk wata tawaya to ubangiji subhanahu bani ya ne ya tsarkaka da gare ta ba a sifanta Allah da kowace irin sifa ta tawaya ko ta nakasa wallahu akbar kuma Allah shine mafi girma duk wani abin da ake ganin shi da girma to girman Allah ya kula shi wala haula wala quwwata illa billah wannan kalma ce ta isti'ana kalma ce ta neman taimako ba wai kalmar ta bakin ciki ba wasu suna faɗar ta in musiba ta samu in musiba ta samu ba la haula ake ce ba inna lillahi ita la haula kana faɗar ta in kana son kai wani abu kana son Allah ya taimaka maka ta ce shi ake faɗar la haula kalimatu isti'ana ce wa laysa kalimatu istirja istirja wa zai allazi idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ita la haula wa la quwwata kalma ce ta neman taimako daga Allah subhanahu ka tunkari wani abu kana son ka samu taimakon ubangiji to shine zai ka yawaita fadar la haula wala quwwata illa billah to amma saboda rashin sanin ma'anarta idan mutum wani abu garan ya ci la haula la haula babu wata dabara ba ka da wata dabara ta ka ta kanka duk dabararka in ba ka samu daga taimakon Allah ba ta banza ce saboda ka bawa lokacin da ce la haula yana kakkaɗa duk wata dabara duk wata dabara da yake jin yana da ita ana yana kakkaɓe da yana cewa Allah ba ni da wata dabara wala quwwata ba ni da wani ƙarfi duk ƙarfin da yake ci yayin da cewa Allah la quwwata yana gaya wa Allah shi fa ba da wani ƙarfi illa billah sai tare da Allah Allah subhanahu wata'ala shine zai sa dabara nan tashi ta yi amfani ƙarfin da nashi ya amfana amma in ya ce dabararsa zai zai fake da ita da ƙarfinsa zai yi tufiya da shi, to sai Allah kyale shi ƙarshe dabarar tashi da ƙarfin nashi duk ba su amfani shi ba saboda haka yayin da bawa ya faɗi haka to ya zubar da dukkan wani makamansa ya nemi taimako ne daga Allah shi kadai to sai ubangiji subhanahu wata'ala sai ya karfafe shi kuma ya bashi dabara da za ta yi amfani shi shi ne ba faɗar kalma ta ce kalmar da annabi ya ce kanzun sun eh. makala sannan bayan mutum ya faɗa haka bayan ya tashi daga bacci ya faɗi waɗannan wannan abstafin sun makala allahun mafiri sai bawa ya ɗaga hannu ce allah ka gafarta mu au da ko kuma ya addu'a ko ya ce Allah ka gafarta min ko ya roki wani abu a daidai wannan lokacin ustujiba lahu annabi ce sai a ansa wato kaga kenan wannan yana daga cikin wuraren da ake ansa addu'a in ka farka daga bacci ka faɗi wannan asirin kai addu'a to yana daga cikin wurin da ake sa ran ake sa ran ansa addu'a cikin sa fa in tawabba in ya ma yi kokari ya miƙe ya yi alwala wa salla ya salla ko raka a biyu ko raka a hudu gwargwada abin da Allah ya kore masa ko bai lat salatu sai a karɓi sallarsa wannan falala ce ka yi abin da Allah zai ce an karɓa Hassan al-Basri yana cewa da ya san Allah ya karɓi sujjadarsa ɗaya to da ba ƙaramin daɗi ne ba da ya san sujjada ɗaya ba sallar duka ba sujjada ɗaya cikin sallar sa da ke Allah ya karba to ba karɓar ta kike cewa saboda mai saboda Allah ce inna ma ya taqabbalu Allahu min al-muttaqin Allah yana karba ne daga masu tsoron Allah to in har an karba ke ne da cikin masu tsoron Allah to shi wannan shine a wato abin farin cikin nasa a ce an karɓi aikinsa to kenan ya shiga cikin masu tsoron Allah don Allah cewa yana karɓar aikin masu tsoron Allah ne to anan annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan ya alwala ya salla ko bai da salatu ne sai a karɓi sa a za mu tsaya anan eh, lokaci yayi abin da muka yi daidai ya Allah ya wulada inda muka da kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu alaihi wasallama ala da muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh